مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم waɗannan hukunce hukunce ga ta'arin bayani gare su Allah ce amara wani hahu ma'anin an ka haramta da abin da an ka wato ga radi wato bin kamar yadda an ka ce a bar waɗanda an ka hana a yi waɗanda an ka wannan shine hanya mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hada allazi uh, uh, awsaitukum bihi aw jami'u ma fi sura ko duk abin da cikin sura nan mai isbati tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi ku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban a turuq al mukhalifa hanyoyi wanda sun ka saba ma abin da an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin sa eh fa tafarraqa bikum an sabili daga hanya ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su in kun bi wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa al-islam rawad dar qulani dar qulani ya عن ابن مسعود mas'ud الله anhu qala hatta lana رسول sallallahu alaihi wasallama yawman hadan يوما خطا annabi yayi zane tsaye sosai kamar hanya sun makala sai ce hada Allah wannan shi hanya Allah wanda ya bi shi tsaye zai tafi inda za shi kamar hanyar mota zuwa Zaria sun ma hada hududa sannan wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu wa huduna malishi sun makala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shaidan tsaye akai yana kiran mutane a ku zo nan ku zo nan yad'una ilaiha su shaydanu suna kira mutane biyonan biyonan za ka zage ya karkatar da kai zuwa zuwa Jos ko ku zuwa Adina zuwa Lagos ina za ka sun makara a hadin aya shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummul yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusiyya haka nan majusawa za ka ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sarani a christianity ko yanzu nan cikin Kaduna kace ka kidan ya tace tace ko da abin nan akida daban-daban wa sa'ir ahli milai sauran duk masu akidodi duka sun rarraba wa ahli bid'ah da mutanen bid'o'i su yan dari koki wa ahli dalalat da mutanen bace-bace min ahli ahwa na son zuciya wa shuzul da wadanda yake sun sun zan daban fil huru'i ga furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wani wannan min ahli ta'abbud ga masu tsanantawa fil jadal ga jayayya Wani hawli da kwadai da kutsawa fil kalimat cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatun lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya ya sulbi ya sulbi san san iya dauke shi wa madinatu lisu'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ku yayi umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, litakallu lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya azama mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an musayya kuma ya hana hanyoyi wadanda yake sun bamban sun muyagu fatama zalika bi taqwa allati hiya ittiqa'un nar yace wata kullu ku ji tsoron Allah ko kuma abin zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko iz man taba siratahu duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira annajata al-abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada sadakallahu alazim alhamdulillah to wassalatu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri akwai tauhidin rububiya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sufofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود قدم بقاء مخالفة قيام بالنفس وحدانية سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwafi ne na abin na zatin ubangiji da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taɓa al'adar shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake wa ba wani to sanin wannan shi ake ce mata tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna muna yadda ake bauta masa shine muhammadu rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu alimun wa sami'an wa duk wata abin nan ba ku ba ku yi komi ba eh? Tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi ai wasakum yi ba wato kadima ce lam yazal ha kullu ummatin ala lisan nabiyha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakuna annabawansu waj'alha kitaban كما في كما في من كما هي واتو mai شيء eh, eh, littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda anka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda saukar da ita gare ku ayyuhal mutaqallihal ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba azamu ton aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato dan a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai nahu taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib litartibil akhbari domin in ya zan tartibin zakuwa ne taurat tana gaban qur'ani tamaman allazi asana mun ka abinda mun ka ba Musa littafi wanda da suna Taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alallazi asana an wato bisa ga abin nan tamaman Allah ya asna wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi dini na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an sanya shi rahama la'allahum kila mabiya musa tune ne bani isra'ila bil qa'iratin yu'minu wato amanan suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin suka tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal allahum bil qa'iratin yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'iratin tam ci gaba wa hadha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu واتقوا لعلكم ترحمون to هذا القران sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su dan ya bayyana abin da hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfaninsa da duniya da lahira ay yazidu ala tawrat ya karu akan tawrat bil barakati domin abin da albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana ce yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane fattabi'uhu ya ayyuhal mukallafun ya ku ba ma abin nan masu hankali ko wadanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bima fi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to ku Allah ta kulu an taqulu ma, unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan qur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a to za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu wala ta'ifatayn min qablina a ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun ka kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an sauka muku ga qur'ani wa in kunna an dirasatin ligafilin kuma su kada ku ce su an ka saukan mu littafi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la adam ma'rifatina la adam mu san harshen su ba ah, abin nan in la sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan ƙur'ani an ta kulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar mana littafi kuma yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu da kunna hada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hankulan mu ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad ja'akum bayyinatun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kutubihim wa da littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma rabi ku daga ubangijin ku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya shi fa man azna mimman kaza bi atla wa sai hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya ta ayoyin ubangiji ya wato ya karyata waɗanda an ka sauka cikin qur'ani allazi huwa hudan wanda yake shine shi ramatun da rahama ba ara da anku ya kauda kai daga rishi takazziban laudon ta shi ba wanda ya hizalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ai fala allam man fa'al zalika ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa ul khairati fa man al khairati an nafsi ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man taba'a tarika kuma duk wanda ya bi shi kuma kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladhi nasdukuna an atana duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani bai ma kanu yajhun don abinda sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an al mala'ikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzibu masu qaryata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ya ce humul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabli arwahin dan su karbi rayukan su aw ya aw ya ce rabbuka ko ubangijin kai zo musu wato al'amarin sai zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na ruka kafiyata ta ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid ma lam yarid bihi ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ba sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko Allah ke ba da ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ay alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama ba yati ba'du ayati rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama zo. menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma ta yi gabas kama fi hadithu ne kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la nasan imanu ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qawli wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan ayat ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amanan min qawli tu shams rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalika bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to nan ko ta imani imanin ba zai yi amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulun ba a karba aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani akhira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashi in kara to ko yayi ba da ba da lada a to ai la fa ha taubatu ha wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya to an sufwan ibn as-sa'd al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu Eh, um, babu min qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu ah, ah, masiratu ardihi aw qala yasiru rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadinsa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum na akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi arba'in na suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun da ya halitta samai da ƙasa mautuhan lita bata budadda ce don wanda zai tuba ta shiga la yughlaqu hatta tulu shamsu minhu ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya yi tuba ana karɓar tuba shi za a karɓi tuba shi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a kharajahu tirmizi daga yamma eh, minhu min al min al garbi kenan wato ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma أخرجه الترمذي الترمذي يهد وانا حديثي وقال حديث حسن صحيح وهي كتاب الإشاعة ya تو cikin wani littafi da ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashrad as-sa'a ma'ana ga abin a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitabul isha'a min al-ashrad akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al masu girma tulu'u shamsi hitowar ranar min magarabi har daga yammanta wa khuruj dabbatin al sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu salih wa ni ayyuhuma sabaq al-akhar wato waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da fa hitowar rana daga gabas daga yamma kowanne ya fara zakwa ala asarihi ko hmm. ah, wato ayyuhuma sabaq sabaq sabaq al-akhir ala asarihi guda sai taho baya gare shi hmm. fa in tala'at shamsu qabla eh, qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabba in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowar rana ala ata shamsu min al gobe sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato kowanne ya tawo guda sai ya biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba kul eh, intazuru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu intazuru ko jira ɗayan waɗannan al'amuran inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma ito wato kama a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki kun gane ko wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li inkarihim lil bas domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da hudadin da bayan shi Ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan dukun gare ku lin shahida ma yahillu bikum don mu ga abin da ke aukuwa gare ku masu il aqibatina mugunya aqiba wa husni ha ko ku kyawun da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira don mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to wala ma bayyana Allah ta'ala anna sabilahul mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me take kuma wahidun hanya guda ne wa anna hunaka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al muslimina min ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su da raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul wadanda sun karbi wadannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa farqu dan sun karraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala hudatu ba akan shirya suke ba إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيانا سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأن دين ررب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك برساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani bakadiri ko kadiri wa kanu shi'an sun kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kararraba da addinin su ai taraku dinan sun bar addinin su allazi umiru bi wanda anka umarce su da bin sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman yadda unal islama in ka ce don me kuke hakan sai fari abba kyawun salati abba kyawun wata don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko to ina ne ya tabi unal hawa suna bin son zuciya ifo na musulmi su rauna na musulmi bi tabriki kalmatin su raba kalma Wai wa lalihin da ɓadda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa ta kuma su ɓadda su daga hanyar rahama rawa abu dawud abu dawud da tirmizi sun ruwaito an muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzon Allah ya tsaye cikin muqala yace ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraku ala tantain milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari qala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 sintani wa sab'una fi nari 72 duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗaya aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtari qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wa hiyar jama'atu ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya ɗora wani abu eh, ya ɗauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don a ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka batta ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai shari'a wa ana abdullahi min umar an rawaito daga abdullahi min amr min al-as qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wa satabtariqu ummati ala 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi tawayin jin annabi za ta kasu 73 kullu hafin nar dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda qalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita su wane ita wannan al'umma ya rasulullahi manzo Allah qala yace man kana alama an alai wanda yake akan abinda nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komi mutum ke yi ce ina wani sahabi ya yi wannan abu in ba yi ba sai ka kai dan wuta ne sun ka raba addinin sun ka zan kashi kashi lasta minhum fi shay'in ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su aya ko aya anta minhum un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a ma sun baranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulul arab in fa'alta kaza falasta min falasta minka in kai kaza ba ni tare da kai walasta ni kai ba ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki inna ma amruhum ila Allah wato kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shike jibinta yi musu hukunci thumma yunabbi'uhum fil akhirah sannan ya basu ya basu labari a lahira bima kanu yabanun ga abinda sun kasu suna aikatawa fa yajazihim bi yasaka musu da shi wa innahum kanu jahilin domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abinda sun ka sun kai na sun shagala an su ya akibati ba san ta mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishhadi wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashhadi bisa ga abin nan masu shaida ko ina cikin abin nan kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza eh, duk abin nan da margani duk ga inda za ku ko ta wai ko ba ai musu eh to ai ko ni an ka tun da alamu kan hukumar lafiya ya rabu ulama to dan mi kabbi wai wannan rabo 72 eh? rabo rabo 72 da ake suna wuta eh. wai ɗan ɗari ku suna ciki ne to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh ana faɗin da wani abu da yan tarika na ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, um, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane da sun kasu kaza sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh. an faɗe su samu littafi abin nan ina da wani tafe da abin nan me suna littafin littafin cikin sai abin da ne addini da abin da ke rosa shi dan abin hmm. to ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون to babu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abinda za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimin nan ayat da attafe Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gwargwadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah kawo bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul muslimina ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar muslimi fa kala yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk abin da shari'a tace mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan Alawar warqil kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kai yadda an kace ce to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalha za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai za a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure وهي كل ما رأته الشريعة قد يهن دو أمينين أبين سيئة دو أبين ديك شريعة بعد دي بني to wanda ya zo da shi fala yujza ba a saka masa illa misla sai kwatan kwaci ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma har a ƙara ma to Eh, wanda yake guda guda ɗin sa yarin jaye goma goma ɗin sa Allah tsare mu to wahum la yulamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kada abinda Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jazaihin da mukan su ba a rage musu shay'an komi wato komi ka yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين to wannan wato ayat da ya karanta summa sharaha ma an addinin islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaqi wanda na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u an-nasa ilayhi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu haqiqatuhu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar. wato ga wanda Allah ya niyyar shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma waya dillu ma arada dalalata bilal tibasan kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bilal tibasan babu wani rikici hmm. fa kala yace kul an ka ce ma annabi ce inna ni hadani rabbi ila siratal mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyaman wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafani dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda yi sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi kawo masa daga Allah kun gane ai lam yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim Ah, abin nan ah, ubansa ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda eh, biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu ah, abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo eh, waɗannan takardu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا da wani suki da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da dinnan nan zanen suna da wane ne wato ibadati min hajji na haji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwa ta duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah yake wa ma mamaki aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talikai la sharika lahu la sharika lahu wa bidhalika umirtu وانا اول المسلمين da yace komi na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce shine shine ma'ana shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi dalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu kauya a ai al-munqadina ni ne zan fara yi a yi addini ba wai eh, abin da zama hela mazanyi mutane suna yi na kallo ba eh, matoni ne farkon masu miƙa wuya al'amrillah ga umar ga umarnin Allah min hadhihi al-ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yace annabi shine farko to ba shi dai ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai yi wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur min yukuta da bi ban aslama minhu za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikin don kana wa'azi amma baka yi abin da Allah ya ce ba ba mai sauraron ka ce ba shine je yake doren kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك آية ga ƙarin bayani قريب حيو قريب قل كتير a gairar lahi abji rabban shin wani Allah nake nema shi zan ubangiji na ai ilahin abin bautawa ai la atlubu gairahu ban nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku shine mamallakin sa wala takasibu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa tafi ga kowa ba sai akanta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala taziru wazira ta wazira ukura sannan kuma kowace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta ɗauki laifin wata ta ƙara da nata ba ba a ce bayan sa cikin aljihuna in shiga da shi aljanna me kai yi kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai ɗauki laifin wani ya ƙara da nashi ba rai mai mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyin wani sun ba ila rabbi kuma arjikun sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa yana bi kun ma kuntum ta ya ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai iya na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai ya hewa don abin da za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض واتو الله شيني هو أن ياكو وسو سمي وسو تكين قسا وأن نسو تهو سموت يا أنسو كوكو وسوس تهو سمي مسو jamu خليفة أي ya بعلكم بعلا فيها fiha كنا kuna mai تكي ciki wannan ya mutu كو أقول wannan ko a Eh, ko wannan ya yi ta tawaye ya kore mai rauni wannan ya kuwa na abin nan warafa ba kun fawqa balin yayi kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wani quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wani ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa hmm. kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh? Eh, liyabluwakum fi ma ataakum abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku attajire ko ku dukan ku sarakuna ko don ya jarrabe ku ga abin da ya baku da yuzhira muti an kun dan ya bayyana da mai da'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko zama malami mutum yayi yana wa zama malamin nan ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hiya ma domin malami in ya karkace shaydan cikin mabiya yake wata ba hu shaydan wa kana min al-gawun inna rabbaka sari'ul iqab lalle ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunyata shi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ka mai gafara ne ga mu'minnai ko mai rahama ne bihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifatin zatiya sifofi na zatin ubangiji kun rahama da abin nan gafara abin nan an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun gane kun shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur wato lalle waja al khabara inna asabiqa sifatun jariyatun ala ghairi man hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahimun wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa la annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil ardi wato kuma zai yi azaba zai sakamako wato na cewa za a gitta maka ga aikinka. musani kwanci da ukubati kuma yana yiwa mutum ya yi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai hmm. ai magasiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahmar shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakkuwa ko babu dalili gafara shi tana zakkuwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakuwa sai an yi kun gane wa mala ishtamala ah, wa qad ishtamala ta sura eh? wa qad ishtamala akhiru hadhihi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma nadku ta kunsa duk abin da sura ta kunsa na tauhidi ne isbata tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan nubuwata da annabci wa risalata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan mazo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sashi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh ba san shi ba Allah ɗaya sani don an ya shiga cikin gida wasu abin da yake yi sai Allah kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi Allah sai Allah amin kenan Ah, wa ah, kamar kuma wato abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin ah, wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta fa ambaci sojojin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin to cin gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين سوغا وانا سورة اتكما سورة الاعراف اعراف واتواني جيني نتاكان متادة الجنة زاهي مغاناتان وآياتها مئتين وستة واتو آيو ينتا آية مئتين شدني نزل بعد صاد تاسا كباين سورة صاد فهي آه، كباك السور المكية duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to alij mawadi al aqida tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa menene take karantarwa kaba a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jibinta wani Allah wato ai musu gargadi bi halakin duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa annal haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum faɗa suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh. Eh, alif bismillahir rahmanir rahim alif lam lam mim sad Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa hadha kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wata magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga ida abinda a ciki tsoron kada a ta ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi da shi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi ilhumul muntafi'una bi domin su mu'minai su za su amfani da shi wa kullum sannan ka ce musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا unzila أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin wanda ba Allah ba ai la tattakhuzu ghayrahu kada ku riƙi wanin sa tuti'unahu wanda ke za ku musu shi ma sai yake ga sabon Allah da duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ci ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ku bi shi qalilan ma zakaru ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce wa asuwa ku kaɗan ce kun gane sai a tawa ah, kamar waliyi wani ake a ƙarya ne to ba mu mun ka ce ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi to ci gaba وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون وكم من قرية ديوا قريب ahlakana wanda yake mun halaka shi ranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari in yana na kafirai shi a ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargadi fa abau suka ki fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare aw hum qa'ilun koko cikin rana suna cikin baccin rana ai Kailula sai abin azaba ta musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istiraha ne sunna har wata hutawa rabin rana shi in Kailula. wa in lam yakun ma ahanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce Kailula yake yi ai maratin ja'a halailan wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa naharan da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azabu Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da awahum ba abinda an magana su in za ba su na lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun kaza azzalumai mun mun kaza nan cikan mu an yi ta mu gargade mun ka kyawun azabar ta zo gare mu bi eh, na an al-iman wato mun kawo da kai daga imani ha wannan azaba ta zo mana mu wadda laifi in ji فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما الله ce fala nas'alan alladhina ursila lalle za mu tambayi waɗannan da anka aika zuwa gare su mutanen da anka aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan ka kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana ita lokacin da an kara da da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu falana qussanna alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا نقصنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يكي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كون لنخبر لنخبر انه زعموا باس لباري عن علم بما فعلوا بس ga ilmi ga dinda sun ka aikata ko mi ga shi rubuce wa ma kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblaji kuma mun sa manzanni sun yi da wal ummin khali haka nan kuma al'umma waɗansu ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to wal waznu auna kuma ayyuka ko kuma adadin takardun ayyuka shi ma wato abin nan Eh, eh, yau mai izin a ranar ranar ranar tambaya alhaq shi a gaskiya a asabi shi a tabbatace au al adlu ko hmm. na atul na atun wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma sa qalam wazinuhu wanda yake ma'aunayen yanzu sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake wa duk wanda an kawo awo to shi ya fara jin daɗi don bai dawoma mace. wa man khafa mawazinahu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man khaffat mawazinuhu wanda ke ma'aunayan sun yi sauki kenan abin nan aikin sa na kwarai na mugu yarin jahi na kwarai wa ulaika alladhina khasiru mutum wadannan sune sun kai hasara kawo nasu bi tasiri ha ila na domin sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta ma kanu bi ayatina yadhlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haƙƙi zulmun domin mutun ya san gaskiya musun musunta to yayi zalunci to ci gaba في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون to sun ma bada an zakara al'amara bittiba'i ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i shi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan wato kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirati ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nas abinda an Allah ya zuba ma mutane min min fununin ni'am na ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i al almujibati li shukr wanda sun kawajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abinda yasa Allah zai ce na yi muku wannan ni'ima na yi muku wannan ni'ima na yi muku kaza don ya faɗa da ku ce mun gode Allah za mu bi abin da ka ce duka wai kina bin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala na makkannakum fil ardi mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku ya kwarai wato gode wa akan wannan abu kaɗan ce ai minan ni'am ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum fil ardi na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, wa ja'alna lakum fiha ma'asha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لو كسولا يوأنا ولقد خلقناكم الله يتحقيق من هل التاكو ياكو يا آدم sun na naku sannan muka suranta ku cikin sura mai kyawu na naku mun ka ku cikin sura mai kyawu wa antum fi dahdi tun kuna cikin bayan sa ba ku fito zuwa ga uwa ba ai wa minan ni'am akwai daga cikin ni'imomi allati an'amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima khalqu abikum adam sai muka halitta baban ku adam daga ƙasa summa taswiruhu ala suratil hasana mun yi shi cikin sura mai kyawu wa taswirukum kadhalika sannan ku kuma kun kai an kai an ka suranta ku haka nan ala shakalil ladhi Eh, antum alai bisa ga sima wadda kuke ba yi kamar maciji yana jan kasa ba yana da cikinsa <laughs> walam na al sura takum misla su eh, suwari baqi haywan ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba ku ba wannan abu sun maƙulla lil ta sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wa tashrifil ab wa tashriful tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya ya bane wato kenan akwai girma akwai ni'imar ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shi cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajadal mala'ika kullum illa iblis duk mala'iku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da ya ki girmama baban ku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتمع إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amarka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi sujuda ga wanda dafi ta yaya dafi shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da ba mai isa bani wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wan nar khairu min din wuta ta shi laka fi fiku li'annaha jismun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa a haɗa kun gane ko ita ko wacce laka wa a ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaytan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna an-nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa shi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci balbalbal wal iltirab kuma ba ta tsaya wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa tana nan yadda take wa sabr da hankuli ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilmu da dauka hankuli sabr ta hankuli ba za ka yi fushi ba al ko an yi ma abin da ba za ka yi kuka ba shine hilma eh wa sabota kuma kullun tana abin da laka ba ta motsawa wa bitini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin ke shuka abin nan kuna shuka cikin wuta wa eh, na da sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada ciki mutuwa zai ashe ke nan bai san hikimar ciki ba dan harken da yake gani kawai shi yace a abin nan sai mahaukaci ne ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan shi ga inda an ni ga inda an yi shi ko ga inda an yi shi to shi gaba eh. qala fa minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فابل من أسأل الله يتبع يتبع الشيطان توشي تدق على الجنة وكيل من السماوات كوكا يتدق تكن سمي وما يكون لك أن تتكبر فيها باشا حلتا غريك كي جرمان كي تكن الجنة كوكو تكن سما فخرج منها هتدق غريك بذا In innaka min sagin kai kana cikin kaskasattu domin mai girman kai abinda a sakamakonsa a kaskasta shi ai a dalilin kaskasaci fa u takabburi at tadlili abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyaya take ba taushi bal ya tafakkaru fi wujudi al intiqam kullun tunane yake ya zan ce in yi mai kaza mm. kullun tunane yake ya zan faɗa don abin a walakanta ne to kana ga abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون تو da an ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min Allah yana nema ga ubangiji an ya mudda fi umri ya tsawaita ran shi liyan ta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi Allah zai huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka nima ma sai na mai azaba Allah ina an ne ka kai min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau asun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai koma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال إنك من المنظرين قال سي الله يتي مسا قال الله تعالى له cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al-ula falan ma alima iblis bi ta'khir umrihi al-mad'un lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da yace aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su asbabin halakata ga abin da yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الشيطان ma Allah. fadi ma a gawaita ne ina rantsuwa da batarwar da kai yi min la aka udanna lahum siratal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta in karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'atiyan nakum sun mala'atiyan nahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai yace la'ati annahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ai atawajjahu ilaihim ina fuskantar zuwa gare su bil igiwa idan halkarwa gaba gare su da baya gare su wa ana amma ban daga dama wa an shima kuma wajen ba zan zo ba la yati min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika al-kataba domin kullum akwai masu rubutu suna da mala'iku saboda haka daga gaba ko daga baya wa an linafi kenan wa qala ibnu abbas wala yasadu an ce min fawqin kuma ba ce daga sama ba dan me li Allah ya hulu bainal abdi wa bainar rahmatillah don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da rahman Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li'annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da hayin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna kir ko kuma in yazo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ma ata wanda an ka zo ba zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisun shi shaytan son yake ta lallashin ka yarda ko la tanfi da ba son yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsare amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akafaram shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba wala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarninka ba duk zan yi kokarin halaka su guje ba ƙaryan hali Allah قال قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مدحورا وانت أنك أيبانتا مدحورا وانت أنك تنقل إلى رحمة الله كهذا lamani tabaka minhu to wallahi wanda ko in Allah na rantsuwa da kansa wanda ya bi daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama daga gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ai ninka bi zuriyatika da kai da zuriyarka domin shaytan yana da zuriya kamar yadda Adam yake da zuriya wa minan nas kuma da mutane wa fihi taglibul hadir ala al-ga'ibi an kace minkum hmm. kun ga nan kun wato na shaidan ɗaya can da adam sannan kama yanzu da an ka ce mun an sagar da mu hmm. wa fil jamlati ma'ana in ko man ashartiyya ay man tabi'aka wa azibuhu wa azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai sai marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min al-qissati ah, ko mu ajina da eh. wa ya adamu ko anta oh. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ci min alƙisati nan wato ga ƙisar abin nan adam bayan shaitan yayi wannan rantsuwa wato ga ƙisa akwai zikiru ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah yawa adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu eh, wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin ya zauna da shi da matar shi wa al li nasihatil adu kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kada ka saurara ko kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani min ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj min ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum ya yi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haka shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ƴaƴan itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarta amma kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha daga ci wannan ittanya a hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimin in kun ci ko za ku dan cikin azalimai dan kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta ali anfusu kuma ga kawo nan ku ne tasabbiba kuma ma yukhrij kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi wanda ke kuna jin dadi da da ni'ima da fil jannati tatana mata an wanda ke kuna jin dadi da cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wa zalata kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to icen abin na alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma adam an kace kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kuma wasu lahumar shaidan sai shaidan ya sa musu wasu wasi da shi da matarsa liyubdi lahu ma wuri an kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu nan sawati mana al'aurasu domin ya san duk wanda ya ci wannan ice duk wanda ya laifi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wato abin da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato yasa su ci dan ya nuna musu wato wa kana la yani hada ba su gani al'aurasu min min ma da kansu ba su gani wala ahaduhuma min al-akhar na ne ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo baban sa kusa ko ko kakan sa kusa a ce shi an kawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubulahu ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa qabla al-akhar al'aura an guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu'u ko yasu'u sahibuhu sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuran yi wato an muna na masa wa tsabiqa ya hasaba na alaihim min warqil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna ratayawa kun gane ko eh, ya hasaba ne alaihim min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa na da huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ce alama an hakuma an tarku mashajara ashe ba hana ku wacce itanya na ce ku ci ba wa aqul kuma kuma ban ce muku inna shaytana lakuma adumu bi shaytan gare kuma kiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyana adawati ban gaya muku ba litaqari qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya musu wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tinawa ta zan saba da mun kai ma wa in lam taghfir lana ya ubangije in baka yi muna gafara ba ta rahmana in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lana kunanna min al-khasirin Allah ya zamu zan cikin masu hasara to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da anka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna mun huta mm. kun gane ko ai ku sauka nan kaga da yawa ku duka bi shi tamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bi du illa alku ba zuwa kasa ba lokal libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku